A wata ganawa ta musamman da shugaban hukumar ƙididdigar jama'a ta ƙasa Nasiru Isa Kwara ya yi da 'yan jaridu a Abuja. Ya yi bayani cewa a yanzu haka hukumar ta riga ta tura ma'aikatanta fili suna ƙoƙarin kasafta ƙasar zuwa gundumomi wato abin da ake kira EAD ko kuma Enumeration Area Demarcation a Turanci. Nasiru Isa ya ce an sauya fasalin yin aikin yanzu inda mutane biyu ne kacal suke aikin kuma zai ɗauke su ne kwanaki biyu ko uku. In aka soma mutum biyu kacal za su zauna gurin su su gama cikin lokacin da aka da ko kwana biyu ko kwana uku duka local government na najeriya ɗari bakwai da saba'in da hudu nan duk sai mun yi su amma kuma yanzu dai wanda muka yi ɗari shida da talatin nan da sati guda za su je su sake yi mana wajen local government saba'in a duka state na najeriya banda na fct banda bayelsa da gombe akwai wasu dabaru daban ne da za ku yi amfani da su wajen yin aikin domin mutum biyu kacal ai kamar sun yi kaɗan ko? eh to akwai na'urori wanda muke amfani da su na'ura wanda yana da hoton anguwan gabaki daya ko garin da kuma gidaje da kodin gidajen amma kwararre a fannin zamantakewan dan adam abubakar aliyu umar ya nuna fargaba da tsoro inda ya ce kamata ya yi mahukunta su yi la'akari da halin da ƙasa ke ciki a yanzu wannan ba shine damuwar mutane ba abin da ya kamata gwamnati su duba shine ta duba halin da mutane suke ciki a ƙasar nan na fatara da talauci rashin aikin yi ga yunwa ga rashin tsaro ya ishi jama'a babu abin yi sannan kuma a ce za a sake jidan waɗansu kuɗi a wani maganar sansa wannan ba gaskiya ba bane hanya ce kawai da waɗansu suka kirkiro don su azurta kansu su sama da faɗi da dukiyar mutane kamar yadda aka saba amma ba haka ba me ya kawo wani maganar kidaya yanzu to sai dai shugaban kwamitin kula da harkar kidayar jama'a a majalisar wakilai Muhammad Lawal Idris ya ba da tabbaci yana cewa a yanzu abin da halin ƙasan da yake ciki kowa na da tsoron da yake cikin cikinsa amma wannan bata hana kara census ba in ana tunanin cewa ana so a election in 2023 me yasa wannan zai hana kirge a 2022 to muke so mu kokari mu yi yes duk abin da mutum yake yi akwai hatsari da dama involved tafiya ma daga nan zuwa gidanka akwai hatsari involved mutum bai saba ne zai tayar da hanya ba me yayi tsoron mu a ƙirga tun 2006 aka yi last kirge me yasa ba za mu mita a 2022 2022 ba saboda haka ni a gani na a halin da ake ciki yanzu maganin sensa da ake so a yi a 2022 Allah ya so ya yarda saboda mahimmancin a san mu nawa ne muka rage mu nawa ne yake kasan mutane nawa ne suka shigo mutane nawa ne suka fita ba mu sani ba kullum ana cikin tsammani ne abin da a gani shine yadda wannan aiki zai nasara na ganin an magance kalubale da ya gabata a Najeriya a baya domin kasar ta samu sanin yawan jama'ar ta Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya